nan kai sai wani gwanannen jama'a kisa alƙali sai ya ce ma alƙali wacce ranar da jamlati kuma shi an tarzakin garwashin alƙali tace innahu abinda ash'ani lamma yutimma istihraj haqqihima ha watan wato istihraj neman to na haqqihima koyayyen al'amarin su lan yutimma har abada ba shi cika ba shi cika illa bihi ma kwace tare da su wai ma'ana ko ni ba za su karkata ba kudin nan da an ka ba su ba za su aikata komi ba su na kawo su yanzu ni na da ya fahuma auna sai ya bi su da dogari an ka ce su ga dogari nan don saboda ma'aikaci ya iyaka abin da aka so ka zo ka gwane su dai يلجئه ما إليه لذلك mai أو هنان da shi da ɗamai zuwa inda al'adi faɗan ba masana bai na ɗaya lokacin da sun ka tabbata nan ko al'adi hamar da su ƙara lau ma dai al'adi ya ce in su ƙani sun na bakar muku ku gaskanta mini shekarun dukushinku shi a waɗa mini shekarunku ibn ali ku gaskanta min sunna bakari kuma wato shekarun dukushin wannan misali na aka kawowa ko kuma shekarun sun? wala kuma la'aman wato kowa shi faɗa da shi ni a hakika ne gaskiya al'amari ko ni ni al musabbabin da ya jawo har wa wannan ولكم الأمانة من تبعته sannan aminci ya tabbata gare ku min tabi'at makarikuma na bibiyar ku da layin makarta ku da an gano masu layi kuke ko da ta bayyana ba ni muku komi ya ci ajiya ba a zama alhadasu na wani sai dai alhadasu sananne yaron ga ba a zama sananne wanda ɗana ya ɗora cewa no Allah Allah ya muke ka yaye mu no Allah shi ayyan bi da zuwa ba sai ba sai ba Allah yaye ma da kana yi shi a ƙala wa aka rama shi sai sai sai tsoro ga ya kumbulu ko ƙala ya ce ana lalluji wa ana lalluji wa shi mun zulma habarin abadi وما تعد يده ولا يدي فإن رسيهم ولا بالولي وإنما دار المسيء المتسيء معلمنا حتى قدرنا نجتدي كل نجر راحة قلب المولد وكل شعر قلب مغلول الذي بكل فن وبكل مقصد

والشبل كاجا دان كوي كوي مثل الحسن والكف الباكي شكي تلما حبر وين جربا كوما لن تكلم ما بين ما كنت نديا يا رب العالمين وهذا يده يده هنوني وما تعدت بتيزا ينتي با wallahi bai nan ban na kawai ba da nake shi dan wala ya ji ma hannuna bai aikata kwani na banna ba bi da rashin dangane da allura yau man koda da rana wala bi marwashi ko ko da listin maganar masti ko haka danga masti to sun sai shiri ɗaya tun da ya ce ko mun kwari ta ba a yi murkuri na ba ɗan mun kwakwaro wa inna majahar musiku sai dai kaga zamani mai muna nawa almutazi mai wuce iyaka wata rana kana cikin harkar adalan ko ma kwamfar malamin shi ya karkata da mu hatta ga launa hannun ka zama wani shari muna neman baiwar kullu na zarra'a dukkan wani mutum mai zarfin da duk wanda muka kai alamar sukuni akwai hali kare sai mu zama yau kare asmin mawari mai zaƙin mashaya wa kullu da arzikar kuma muna nisanta dukkan mai damtsakken hannu shi an mai kawashin hannu mara wani mazalulin da mai kokuntaccen hannu بكل فن فكون علم فني منا يوم تحت تندم مريم ولا من كل ما قدرنا كم ده كم وش علم منوع تقول لي إيش الحد هم كمان تايم يقولوا إن سوق كيجا هيا معنا بالضد كم ده كان آه، كيف إن أجزاء من كذا شيء بيوننا وإلا إن فما هكذا بالدليل سأقوم أتلاعب ما ذا لنا اللي بنحكي عن تيم جاوا هي إلى حد السديد وأغلبوه نبود الإشيرواء ومن قد الأمرع مدرسة العيواء بأيش إذا أبنت أمك جيت قول قاتل تيخوك وكم تلتين والموت كاغا مدوع بالمرحل كنانا مدتا تغلط على أحسن على رجل عداكو من بعد ما العيواء تاكاري لنا والموت كاغا مدوع لنا تاكا تبدأ تغلط على رجل عداكو irin abin gada musaƙi da kuma kusu da kudu sai ya cike shiga rami da cikin rami amma ga shi nan ga jiki ne tana kallo ta suna bakin da rami ɗan ƙarfi na in ta so ta ja da ba tana ganin jiki ne shi kallon ta ta kallon kaga ba ta amma kuma in ta tsaya bakin bakin ba shi ta kai to haka mutuwa take ta kawo wani tsari tana nan tana jira tare da zumuwa da kan san mun tsaya kaga tunda tana gani ne tana gani shi an mai fari insha Allah baka lafiyar min fadi tabba ubangiji da shi na nan shi na ba ku a da so in lam yufajir yawma in baka ji za faɗo kwaɗan na yau ba da za ta faɗo ɗiɗaɗin gobe ko zai yau ko gobe kana ce wayo a tsara da wani ƙari sai alƙali ne ya ce lillahi garu ko kuma da irin da kafalin gwargwaro ne sai Allah kaga ya jinjina amma a zala na fasata shi ka babu abin da an mai zaƙin to furfuren bakin ka ka huzuwa kalmomin da ka sa bakin ka kai latin da rai ar ta zanza a ne ba ba hallaka yace abin mamaki ya tafi daga gare ka tsohon ga laulan ka dawo fika ba don yaudara da an gare ka ba yaudara ka yi tsowa gare ka ba kaga aje ce da abin da ya za da ya mai zai da dama hannu وإني لك لمن المنذرين أما ضد هكذا حقيقة لنا تجمع ما زي ما تقعدي كذا لدري يولنك وعليك من الحذرين كما نهو إليك كذا لك تجمع ما سجل أولي يولنك مجاني ولا تمهى شرب أرها حاكمين ولا تمهى تنكك قوم شريع مبي كواحد حاكمين شيء مفقولي نسمع كرس kada ka koma shirya mabai ga masu hukunci ba da hawa yawo garkari wanda kan dama halin tsara da kunya wa garan wata ki haɗa wata matakin da ka ji tsoron damkan masu hukunci alƙalai amma kullum muka yi da ilu ba wani mai tsayin iko ka yahe ba ka mai shi mai ba wani yin kai wa lafiya ya ba kullum muka yi ilu ba kowane mai tsayin iko ikilu ka zo ba bai wa ga mai shi mai ba ولا كل أوان يسمو لكي كوا كون لوك في أكثر على الكشف لسي إلى أصبع فأحد هو الشيء على اتباع مشمولة نسأل الناس يأركوا الجنس للي يسأل الله عزوك غيو من قمع الوقع يا أصبع يجب أن يزيل شعر الحديث والبداء أن تلتيس سورتي سمنت قطوة في سوءين على وقع سورة كيف حياتي فيلاقي بيتك جحد الحالم يلينا القهريين أما هو الحسن قال الأنباء يلمو تنا أول أوامن الحكي أكوي علامة بيبجوا زنبا تنا أولا أولا كعلامة بوشيين قال له قال الحارث بن حماد sai harin nan mai himma ya ce dama shi ajjana ne shi ka kawo labari ya ce balam al'azaba min ha'afi su tsari bil asma'i ban taɓa ganin abin da an mari mamaki ba ga duk wa ta hita hen da muka ruka ban taɓa ganin ba wala qara'atu mislaha sannan ban taɓa karatun wannan ba ko da irin wannan fi tasarifu cikin ne cikin littattafai al-asfari ko haƙoƙi a ah, waɗanda ba su da gomi ka san ba ka san littafi wanda bai da komai shi da tsari to ba shi aka to a rubutu ba shi a fi ta sani da kakin al'asfar kwakwoti faɗa kamar sanar da mara da al'asfar kwakwoti ta kwaye cikin bai ba komai